abin da ya tabbata shi za a bi kaga wanda bai tabbata ba to babu magana cewa za ka bi wannan a ka bi abin da yake tabbatacce to da zarar ka bi abin da a tabbatacce kuma ka yi kira ga abin da ya tabbata to ka fice daga cikin masu koyi wato wannan sako na Allah da ya yi kuma gani da shiya sai malam ya ce wa'alam rahimakallah ka sani Allah ya maka rama annahu la yatimmu islamu abdin wada al'amari yake musuluncin bawa bai cika hatta ya kuna mustabi'an sai ya zama mai cikakkar biyayya ittabi'u wala tabtadi'u wa in tudi'u tahtadu musaddiqan kuma ya zama mai shawa. musallaman ya zama mai miƙa wuya faman za'ama annahu qad baqiya shai duk wanda ya kirkira cewa wani abu yayi saura min islam na al'amarin musulunci walam ولم يكفنا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba su iyar mana ba da abinda ya kammala na addini duk wanda aka wannan fahimta ba kare kazzabahu hakika ya karyatar da su wa kafa bi hakika ya isa game da wannan wato samun rabuwa waɗannan alaihi da kuma suka a kansu fahuwa mabtabi'un dallun wanda ya yi haka shi ma ya zama ma'abuci bid'a kuma batacce mawdithun fil islam ma laysa min ya kirkira abinda babu shi a cikin addini ga shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa mana hadasa fi amina hada ma laysa min su wanda ya kirkira wani abu a cikin wannan al'amari namu na addini abinda babu shi to fa huwa an mayar masa da abinsa ma'ana Allah bai son wannan idan baka dau abinda da manzon Allah ya zo da shi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah bai da bukatar wani abu na naka na addini ya bar maka abinka saboda haka duk wanda ya kirkira cewa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun takaita wurin bayanin gaskiya da kuma bayyace gaskiya da kuma dogo siya su kama mutane daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wai sun takaita kuma yana kirkira cewa yana da damar ya yi magana ko ya rafa wani abu ko ya ƙara wani abu wannan ba abin da yake bi in ba sharri ba ga mutane saboda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ما تركوا مما سمعوا من رسول الله أو رأوا شيئا إلا بلغوه للأمة بس بروانا أبو با وانا سكا غني كو سكا جيا لما زن الله صلى الله عليه وآله وسلم وعشي سنجيد شيئا الأمة وبينوه للأمة كما سنبينا شيء saboda haka ake gabatar da tafsirin sahabbai akan tafsirin duk wanda ba sahabi ba saboda bi su almajirai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun saurara alqur'ani daga annabi kuma sun jiyo hadisai daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun saurari bayanin alqur'ani kuma sun ainihi sauraro ilimi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam talaqalu dalika bi amanati sun kira su wannan da amana mutane ne masu amana saboda haka ba su bar komai ba wanda suka ji ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wace sun yi yadda sako zuwa ga al'umma za ka duk wanda ya kirkira cewa wai sahabbai sun takaita ko sun bar wani abu wanda ba su yi da sako ba to hakika wannan makaryaci ne mai kiran karya dalun mudillun batacce ne kuma mai batarwa shi ya bace sannan kuma ainihi ya batar da wato ainihi mutane yana cusa mutane shakka a cikin addini dangane da yadda su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ɗauko wannan addini suka sadar da shi zuwa ga al'umma su yan bidiya sai su zo su mutane wani abu na shakku suna ƙoƙarin wulakanta sahabbai suna ƙoƙarin yin tuma a kansu don dai su kace wannan shiga tsakani tsakanin sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka ya zama wajibi a yi hattara da irin nan kuma a san wani irin gwargwado nasu na abin da suke yi na ɓanna za a san hanyoyin da za a bi a mayar musu da martani kada a kyale su suna dawowa suna cewa wai ina ne wannan alkur'ani ya zo mana waɗannan hadisai ina ne suka zo mana wannan fikihu ma ina ya zo mana kaga qur'ani bai zo mana ba wace ta hanyar sahabbai hadisai ba su zo mana ba a ce ta hanyar sahabbai wannan ilimin na fito ba bai zo ba ba ce ta hanyar su sahabbai ta hanyar fahimta da Allah ya ba su a ƙarƙashin addini manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda duk Allah ka nuna alheri gare shi yana fahimtar shi shi addini babu abin da ya sa muka samu wannan addini <clears throat> sai da su sabon manzon Allah sun ɗauko wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun ɗauko mana sun ruwaito mana ruwaya kammalalla cikakka kowa da gwargwadon abin da Allah ya bashi daga cikin su sahabban kuma kowa ya yi da gwargwadon iyawarsa ba su bar wani abu ba na addini wace sun iyar mana da saƙo kamar wanda suka ɗauko shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan muka diba Abu Huraira wanda yake yana cikin kabilar Daud wanda shi kaɗai, ya ruwaito hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu kaga yayo ruwayoyi mabambanta yayo ruwayoyi masu dama an samu hadisi daidai a dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu a hannun abu huraira radiyallahu anhu kaga shi dai kenan لأن الله اختارهم لصحبة نبيه saboda Allah ya zaɓe su saboda su zama sahabbai na manzo ne su zama masu karɓowa daga gare shi su zama masu ruwaitowa daga gare shi ihtarahumullahu zalika Allah ya zaɓe su saboda haka ha a samu wani ya taho mai tuhumar su da takaitawa ko kuma yake tuhumar su da ƙasa la yaqulu hadha illa dallun mudillun babu mai faɗin wannan magana ta tuhumar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da nakasa wani abu na addini ko takaice wani abu na addini illa mai yuridu sai wanda illa dallun mudillun sai batacce mai batarwa yuridu ay yaqta silat al-umma wanda ke niyyar kace sila al'umma umma bi sahabati rasulillah da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa billati yaqdiru wa billati yaqta silatuhum bi rasulillah sallallahu alaihi wa wa sallam da kuma mai niyyar kace dangantakar su da manzon Allah nanu ma hadarna majalisar rasul mu ba mu halarci majalisar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala samina ba mu ji wannan majalisar tashi ba wa bainana wa bainahu qurunun mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai karnuka masu yawa kamar karni goma sha wani abu fasahaba الأكرمون رضي الله عنهم أجمعين صحابي ما درجة الله مثل مسيحة هم الذين بلغونا عن الرسول سنة سكير من الساقو لك ببما عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فمقام الصحابة مطعين صحابين في الدين أشياء الدين muqamun azimun matsayi ne mai girma wala ya samu na yadamuna annahum ahsu shay'a ba a tunane bai kamata a samu wani yana tuma wai sahabbai sun boye wani abu ba aw kadamu shay'a ko sun rihe wani abu wala yubayyinu ba su bayyana shi ba wannan ba aikin bai bane wanda duk yayi haka to ya zama murtadi on wanda ya laka musu ya zama dan bid'a dalil mulil mudillun batacce kuma mai batarwa haza huwa qasdu bai da wata manuha bayan wannan ya kirkira a cikin addinin musulunci abinda babu babu abin da wannan zai samar sai suka zuwa ga safan annabi sallallahu alaihi wa sallam da tuhumar su da ƙaryatar da su a wannan lokaci da haka ya ku bayan Allah mu gani da kaga wani ko wasu suna kokarin jawo wani abu a dabra da safan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kai babu ka babu su ba ka tare da su a cikin wannan sam ba za ka bi ra'ayinsu ba ba za ka bi abin da suka zo da shi na fahimta ba don ba fahimta ta ba bannata kuma bata ce da haka abin da ya tabbata shi aka bi ba abin da ba tabbatacce ba ya ku bayin Allah misali duk wani abu na gudunmawa da yadda sako sakon mazan Allah sun riga sun yi gare mu sun kawo mana duk wani abu na rayuwar mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai abin da ya kamata kowa ya zama matsayinka na musulmi jawo جاءوا من بعدهم ولم يسكتوا بايا صحابة من الله صلى الله عليه wa sallam. Ya ƙunguna, rasta na filana. Wani inuwa ne nan na zina zama kuna min iman? Rasta na in rahim. Ba abinda an namu sai kyautawan fata da addu'a da babban Allah ya saka aka mutu da mafi bikin alkhairi. Duka za ku na gadi a, mu yi waki da shi, mu yi da shi, mu ga babu mu, babu shi. mu tsaya wurin da Allah ya kai mu mu tsaya wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana mana Allah ya ce mu tsaya nan mu tsaya karkashin karantarwar sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam da masu bi musu da masu bi musu da masu bi musu waɗanda aka shehu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda lokaci na ya kamata mu dakata za mu tashi a darasinmu na gaba wanda shine darasi na wato ainihi a shidda ko kuma darasi na bakwai za mu tashi wurin da malam yake bayani cikin wannan littafin cewa wa'alam rahimakallah annahu laysa fi sunna qiyasun ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء بل هو التصديق بآثار بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا كيف ولا شر ولا يقال لما ولا كيف wannan gabas إن شاء الله سبحانه وتعالى نظر za mu tashi a wanda shi ne darasi na bakwai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan su zama da bidai da shi abinda aka karanta a kan daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah shi ya share shi a cikin zukatan al'umma Allah ya sa mu yi aiki da abin muke karanta ma al'umma Allah ya sa al'umma su yi aiki da abin da ake karanta musu ubangiji Allah ya tsere da mu gabaki daya albarkaci alqur'ani subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk